Jama'a masu sauraron mu da maraicin talatan nan Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa ta cikin shirin noma tushen arziki a tattaunawanmu da ƙwararren masanin harakokin noma da kiwo Ahmad Abubakar Dakta inda muke magana a kan rigingimin manoma da hilani makiyaya. A yau za mu ci gaba kuma za mu ɗora ne daga bayanin da na yi cewa a shekarun baya can ƙasar jamhuriyar Nijar ma ta ji jiki sosai kuma ta yi fama da irin waɗannan rigingimun makiyaya da manoma. amma sannan a hankali da yadda Allah aka haɗa ƙarhi da ƙarhi aka gano bakin zaren har aka samu sauƙi da raguwar rigingimin. To ganin wannan misali na ƙasar jamhuriyar Nijar shine na ce da abokin tattaunawar tawa. Shin ko a Najeriya ma wata rana za a wayi gari a ga cewa an warware wannan matsala tsakanin makiyaya da manoma? To, wanda dai ya faru a wasu ƙasashe da suke kusanci da mu, Afirka a an samu rage rigima tsakanin fulani da manoma gaskiya an samu a wasu kasashen dan yamu ma ba za a samu ba duk da mu muna da yawan jama'a fiye da sauran kasashe amma ina ganin babu wani abu a rayuwa a duniya da zaka ce ba zai yi ba tsari ne in aka fitar da shi za a cin burin da ake so amma tsarin shi ne kullum ya zamana dukkan kwamiti da za a yi dukkan shawara da za a bayar ya zama daga ƙasa ake ɗauko ta tai sama ba daga sama tai ƙasa ba ya zama idan an samu rigima tsakanin fulani da manoma gwamnati za ta shigo ciki to shi ba fulatanin ƙauyen wanda aka raina ɗin wanda ake ganin shi ba komai ba ne a cikin kwamitocin a dinga shigo da su ana sa su a tambaye su su ba da shawara ta yaya za a magance abu. shi ba fulatani ne ba da shawara shi ma manomin ba da shawara to ina ganin in har za a bi wannan tsari daga ƙasa shawara ta koma sama to Allah ya da za a iya samun waraka ba kawai mutum yana can sama yana zaune a ofis a cikin eti tsara ba takarda ki kawo musu ce lallai wannan abun za a yi ba na biyu lallai dole ne masanan mu yan gida waɗanda suka fahimci tsari na harkar ciwo na zamani su fito da wani tsari wanda zai zama na bafulatanin ya samu shanu ta hanyoyi na kimiyya yadda za a haɗa shanunsa su dinga ba da nono fiye da yadda yake samu a yanzu a yi masa wani tsari mai sauƙi wanda za a yi abin ba sai an yi wani tsari wanda za a ce sai an yi gonaki manya sai an kawo injina kaza ba duk irin tunanin turawa nan je shi a gefe irin tunanin a kawo turawa a yi wa duk je shi a gefe bari babban latani a daji yayin da yake sha'awar a zo a shuka gwamnatoci na ƙananan hukumomi ne amfanin su kowace ƙaramar hukuma ta dinga fitar da kuɗi mana ana ba wa tashin ɓangaren harkar noma ana shuka irin ciyawa ana wawwatsa shi a gurare inda fulani suke bi domin ciyawar ta fito dan me isa ba za a zo a fito da tsarin ba shanun ma da ake barin suna towa hajji alima idan ba ki sani ba idan kika bar saniya za ki ce daga nan misali kano ta tafi Lagos za a kai ta kiwo wahalar da za ta sa a kan hanya ba za ta ba ba wannan wahalar da zafin rana da kudaje da kwarurruka da waye-waye da zai same ta nonon ma ba za ta ba ta ita shi yadda ake so ba yi a kan wadda za a je ta a guri daya a ba ta abincin da ya me isa muke barin shanun ake tafiya da su a kafa a kafa ba babu yana tafiyar kilomita takwas a awa ɗaya kafa kilomita takwas suke yi ina tafiya da shanun sa a kafa masu manazarta sun auna sun auna wannan tungani idan ya tashi daga gari zuwa gari ya tafiya sai ya awa sai ya kilomita sai awa daya sannan yake yin kilomita takwas to da ka sai ya awa goma sannan zai kilomita tamanin sai ya awa ashirin zai kilomita ɗari da sittin to sai ya awa talatin sannan zai kilomita ɗari biyu da arba'in to auna kamar daga nan kano zuwa kaduna kenan so da haka akwai nisa akwai wahala akwai tafiyar da yake yi shi a wahale bai zauna ya karatu ba bai zauna ya ji daɗin rayuwarsa ba bai zauna ya amfana kamar yadda sauran 'yan najeriya ko 'yan sauran ƙasashe duka suke amfana ba an bar shi a wahale a zaunar da shi a fitar da tsari yadda kowa ake taimaka masa yadda ake sauko da mutanen kan dutse a wayar da su a ba su ilimi to shi ba fulatani shi ma a ba shi wannan damar mana san akwai mai fulatanin duniya akwai na daga akwai na daji na dajin a dawo da shi rigar na rigar a dawo da shi a zamanantar da abu sannan a fitar da tsari yadda mutane za su canza tsarin yadda ake kiwa mutane gaskiya a nazari yadda na gani a wasu kasashe suna bawa kiwo domin samun nono muhimmanci sosai mu kuma gaskiya a nan ba ma bashi ya kamata gwamnati ta fitar da tsari na dari dari fanin shine kiwo domin samun nono. Addu'an mu dai a koda yaushe Allah ya ba gwamnati da masu nazari ikon ɗaukan wannan nauyi da kyakkyawan niyya da kyakkyawar manuwa da kuma fatan Allah ya ƙara zaman lahiya da fahimtar juna tsakanin manoma da hilani makiyaya. Muna da sauran bayani amma sai Allah ya kai mu rana ta yau yanzu a madadin ƙwararren masanin harakokin noma da kiwo Ahmad Abubakar Dakta da mai haɗa mana sauti Jude Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.